a rana mai kama da irin ta yau ne wato 27 ga watan disambar 2009 maryam babangida ta rasu uwar gidan tsohon shugaban ƙasar najeriya ibrahim badamasu gida uwar gidan ta rasu tana da shekaru 61 a duniya sakamakon ciwon dajin mahaifa wato ovarian cancer a turance a ranar 27 ga watan disambar 2009 a wani asibitin los angeles california a lokacin da ta rasu mijinta yana gefanta ko da yake a ranar 15 ga watan nuwamba 2009 aka dinga yada jita-jitan cewa tsohuwar uwar gidan ta rasu a gadonta na asibiti a jami'ar california oakland johnson comprehensive cancer center a los angeles saboda matsalolin da suka taso na ta'azzara ciwon daji na mahaifa wato ovarian cancer a turance sai dai wata mai taimakawa tsohon shugaban kasar ta ce mrs maryam babangida tana raye amma a lokacin da na gaya mata labarin da ake yadawa a najeriya game da mutuwarta sai ta yi dariya tana cewa waɗanda ke yada wannan jita-jita sai sun riga ni mutuwa an ce shugaban majalisar dattawan najeriya na wancan lokacin david mark a lokacin ya fashe da kuka da jin labarin Jaridar Times of Nigeria ta rawaito mutuwarta cewa ana ɗaukar ta a matsayin ɗaya daga cikin manyan mata a Afirka a wancan lokacin. Lokacin da mijinta ya zama shugaban ƙasa a shekarar 1985, Maryam Babangida ta koma Barak Dodan da ke Legas tare da 'ya'yanta. Barikin Dodan na ɗaya daga cikin muhimman wuraren da aka ƙwace a cikin watan Afrilun shekarar 1990 da Gideon Oka ya yi yunkurin juyin mulki akan kan Ibrahim Babangida wanda ke cikin bariki a lokacin da harin ya faru, amma ya yi nasarar tserewa ta hanyar baya. A matsayinta na uwar gidan shugaban Najeriya a tsakanin shekarar 1985 zuwa 1993 ta mayar da wannan mukamin na biki a matsayin zakara don bunƙasa rayuwar matan karkara. ta kafa shirin inganta rayuwar matan karkara a shekarar 1987 wanda ya ƙaddamar da ƙungiyoyin haɗin gwiwa da dama masana'antun ƙananan yara gonaki da lambuna shaguna da kasuwanni cibiyoyin mata da shirye-shiryen jin daɗin jama'a an kafa cibiyar raya mata ta ƙasa ta maryam babangida a shekarar 1993 domin bincike horarwa da kuma zaburar da mata wajen ƙwato kansu. Ta jajirce a kan batutuwan mata da ƙarfi sosai, ta kai ziyara ga matan shugabannin ƙasashen Afirka domin jaddada irin rawar da za su taka wajen inganta rayuwar al'ummarsu. Littafin nata mai suna Homefront Nigerian Army Officers and Their Wives wanda aka buga a shekarar 1900 1988 ya jaddada muhimmancin aiki da mata suke yi a gida domin tallafa wa majajensu kuma ya sha suka daga ɓangarori na mata daban-daban. Yin aiki tare da Majalisar Ƙungiyar Mata ta Ƙasa wato NCWS tana da tasiri mai mahimmanci sosai ya taimaka wajen samun goyon baya ga shirye-shirye irin su SFEM kasuwancin kasuwanci na musamman. da yake magana game da buɗe bikin baje kolin 'Beta Life na kwana bakwai a shekarar alif dubu ɗaya da ɗari tara casa'in Wani ɗan jarida ya ce, ta kasance kamar wata sarauniyar Roma a kan karagal mulki, tana da kyau kuma tana da kyan gani a cikin tufa. Muna roƙon Allah ya ji kanta da rahama, ya sa aljanna ce makomarta, mu ma idan tamu ta zo, ya sa mu cika da kyau da imani amin. Ƙarshen rahoton kenan.